uku ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi wanda muke sharhin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalim at-tayyib na abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 17 malam yana mana magana akan wasu makiya dan adam guda uku waɗanda suke tare da shi kuma suna ta ƙoƙarin halaka shi ko da yaushe na farkonsu kuma mafi haɗarinsu shine shaidan sannan masu taimaka masa shine annafs wato ran mutum da irin abin da Allah ta'ala ya kinsa a cikinta na rauni na sha'awa na fushi da kuma alhawa wato soye-soyen zuciya wacce su ma suke tare da ɗan adam waɗannan guda uku har ko da yaushe suna ƙoƙarin yadda za su halakar da ɗan adam suna ƙoƙarin su ga sun ɗora ɗan adam akan hanyar da ba ita ce daidai ba yayin da ɗan adam ya karkata zuwa ga abin da zuciyarsa take so abin da ransa yake so abin da yake soye-soyen zuciyarsa ne sha'awa ko shubuha ta gallabe shi to a lokacin gaɓoɓinsa za su ansa kiran waɗannan makiya nashi su aiwatar da abin da waɗannan makiya nashi suke musu shifta da shi daga nan kuma ɗan adam ya halaka kenan to shi ne malam yake cewa falata zalun jawarihu hufi ta'atihim kai fa'amaru wa aina yammamu ce haza za halil abdi haka gaɓoɓin ɗan adam yayin da ya karkata zuwa ga waɗannan abubuwa waɗanda su ne makiyansa to haka gaɓoɓinsa za su zama ba za su gushe ba suna masu biyayya ga waɗannan makiya nashi suna musu da'a duk inda suka umarce su da kuma duk inda suka sa gaba yace haka halin bawa yake faqtadat rahmatu rabbih aziz ar-rahim bihi an a'anahu bi jundin akhar sai rahamar ubangiji ta'ala wanda yake mai mabuwayi mai rahama ta hukunta masa ta hukunta wa ɗan adam an a'anahu bi jundin akhar cewa ubangiji ta'ala ya taimaka masa da wata rundunar wa da bi madadin akhara yuqawimu bihi hadha al-jund allazi yuridu halakahu Allah ya ƙara bashi wani taimako wato ya ƙara turo masa wani taimako sabo wanda da shi ne zai zai karya ko zai yi karan batta da waɗannan makiya nashi ko da wannan runduna wacce take buƙatar halaka shi fa arsala ilaihi rasulahu Allah ya aiko masa da manzansa wa anzala alaihi kitabahu ya saukar masa da littafinsa wa ayyadahu bi malakin karimin yuqabilu aduwahu shaytan ya kuma karfafe shi da wani mala'ika mai karamci wanda yake fuskantar makiyinsa shaytan fa idza amarahu shaytanu bi amrin idan shaidan ya umarce shi da wani al'amari ko da wani umarni amarahu al-malaku bi amri rabbih sai shi kuma wannan mala'ikan ya umarci dan adam da umarnin Allah ta'ala wa bayyana lahu ma fi ta'atil aduwi min al-halak ya bayyana masa abin da ke cikin da'a ga wannan maki nashi na halaka fa hadha yalimmu bihi marratan to wannan wani lokaci wato shi mala'ikan ya iya janyo shi dan adam zuwa gare shi wa haza marratan wani lokaci kuma dan ya janyo shi zuwa gare shi wal mansuru ban nasarahu Allah azza wa jalla wanda yake abin taimako ko mai samun nasara shine wanda Allah ta'ala ya bashi nasara wal mahfuz ban hafizahu Allah ta'ala wanda yake kuma tsararre shine wanda Allah ta'ala ya tsare abinda malam yake cewa wato rahamar ubangiji ta'ala bata bar dan adam a tsakanin makiyansa ba su yi yadda suka ga zama da shi ubangiji ta'ala ya ya ainihin ba wa ɗan adam wani taimako wanda da su ne zai iya murkushe waɗancan makiyana shi bai bar ɗan adam iblis ya yi yadda ya ga dama da shi ba bai bar ɗan adam soye-soyen zuciya ya fi ƙarfinsa ba Allah ta'ala ya taimaka masa da abinda da wata rundunar da idan ya rike ta to zai iya karo da waccan runduna ta makiyan Allah ko waccan runduna ta makiyansa da suke son halaka shi kuma ya iya murkushe su matukar dai ya karbi wannan runduna kuma ya aiwatar da ita kamar yadda Allah ta'ala ya umarci shi saboda haka Allah ta'ala bai bar dan adam haka nan ba sai ya aiko da manzanni da dan manzanni kullun su abinda suke karantarwa shine abinda yake cin karo da abinda iblis yake yadawa suna kuma bayyana irin abinda yake cikin bin umarnin iblis na hadari da halaka saboda haka koyarwar annabawa koyarwa ce wacce take yakar abinda iblis shi kuma yake yadawa a doron kasa saboda haka ga dan adam aka bashi dama aka bashi cikakken hankali ta yadda zai iya fahimtar abinda annabawan nan suka zo da shi idan aka samu wani dan lokaci bayan aiko wani annabi ya zo ya yi nashi aiki ya tafi aka samu wani dan lokaci dan adam wato ya fara manta wannan umarni da ubangiji ta'ala ya aiko annabinsa da shi to sai ubangiji ta'ala ya sake jaddada aiko wani annabin don a ƙara tuna masa irin abin da yake gabansa da abin da yake fuskanta na hadari da kuma yadda zai ci galaba akan makiyinsa shedan da masu taimaka masa to haka idan tafiya ta yi tafiya aka ƙara samun tsaiko nan ma Allah ta'ala sai aiko a wani annabin har lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shine annabin ƙarshe aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa al'amaratu bisu annafsul amaratu bisu da iblis da mataimakansa ba za su iya mamaye kuma komai da komai ba wannan lokacin ya kare Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma samar da khairu umma wanda za su kasance tare da shi wanda babban abin da suke dauke da shi baya ga imani shine al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar wanda kuma wannan shine yake kishiyantar abinda shedan yake yadawa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafiya alkhairin mutane da aka fitar daga cikin daga wato Allah ta'ala ya fitar da su ya fitar da su ta hanyar ba su wata tarbiyya ta musamman wacce babu wata al'umma da ta samu irin wannan tarbiya domin ta samu tarbiyar ta ne daga hannun annabin da babu kamarsa ta shiga ta yi karatu a makarantar da babu kamarta tun kafuwar duniya sabanin gabanin haka ba a samu irin wannan tarbiya ba babban abin da yake cikin wannan tarbiya da Allah ta'ala ya sanya wa dan adam ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar a ga wanda yake ba daidai ba a hana shi a ga wanda ya bar abin da yake daidai a umarce shi a yi umarni da abin da Allah ya ce a yi umarni da shi a hana abin da Allah ya ce a hana wanda wannan shi ne eh, sammamul aman shi ne zai ba wa ɗan adam kariya wanda shi ne al'ummomin baya suka rasa sanu la ya tana hauna an karin fa'alu saboda ka su sun kai wani matsayin da babu wani da zai ga wani yana wani abu ya hana shi al'ummar musulmi sai Allah ta'ala ya sanya wannan yana daga cikin babban abin da yake rike ta Al'amur bil ma'ruf wan nahy munkar shi shi ne yake rike da safinatun najah da zarar aka sake shi to shikin al'umma za ta halaka duk da kaga al'umma ta halaka a wani bangare na rayuwa to an sake janibin al'amru bil ma'ruf wan nahy munkar wanda wannan shi ne yake kishiyantar abinda shedan da mataimakansa suke yaɗawa. to Allah ta'ala bai bar ɗan adam haka nan a hannun maƙiyansa su yadda suka ga zama da shi ba sai ya taimaka masa da aiko da manzanni ya kuma taimaka masa da saukar da littattafai waɗanda kullum suke masa bayanin ga waɗanda suke makiyansa ga kuma yadda zai yaƙe su ga kuma hanyar da zai biya tsira ga kuma hanyar da makiyansa suke so su ja shi a kanta ga yadda take ta halaka ce to shi ne malam ya ce wa ayyadahu bi malakin karimin yuqabilu aduwahu shaytan yadda Allah ta'ala ya saki shaytan ya ba shi dama zai iya wasi a cikin zukatan mutane to haka Allah ta'ala ya sanya kowane mutum ya sanya masa mala'iku kowane mutum yana da mala'ikun da suke kuyo da shi lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah ce duk dan adam yana da mala'ikun da suke kewaye da shi kamar yanda annabi su ce ma min ahadin ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin babu wani daya daga cikin ku face akwai wani shedani da yake manne da shi tun haihuwarsa tun haihuwarsa har zuwa komawarsa ga Allah sahabai har suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wala anta ya rasulullah har kai ma akwai wadan shedan da ya manne maka annabi yace har ni amma Allah ya taimake ni ni na ya mi kauya saboda ka ni baya bani wani umarni sai sai na alkhairi to amma ba wani dan adam da yake da yake iya tutiyar cewa shi na shi ya musulunta ko ya mi kauya wannan wata khususiya ce Allah ya yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ba shi da wani shaidani tare da shi da zai iya umartarsa da ya kauce wa hanyar Allah amma duk wani dan adam to akwai wannan tare da shi duk wani dan adam akwai wannan tare da shi tare ake haifar su kamar yadda yazo a wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da wanda aka haifa shaidan yana tsikararsa sai annabi Isa alaihi salam ne wanda Allah ta'ala ya karbi addu'ar mahaifiyarsa tun yana ciki wa inni u'izuhu bika wa zurriyatahu ويعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ما يفير النبي ما يفير مريم عليه السلام ta nemi tsarin Allah ta'ala ya tsare yarta Maryam ya kuma tsare abinda za ta haifa to Allah ta'ala ya karbi wannan ya tsare mata shi lokacin da ta haife shi ya kasance shaidan bai iya bai iya abinda ba shi yasa za ga a hadisu shafa'a za za a je kowane annabi a je ana roƙon cewa ya zo ya yi ceto a yi hisabi to ya nemi ceto a gurin Allah ta'ala dan Allah ta'ala ya hisabi kowa ya san ina ya kama ina zai tafi kowane annabi yana faɗar abin da ya taɓa yi wanda Allah ta'ala ya fushi da shi sai ban da annabi Isa alaihi salam kamar da hadisin yace falam yadhkur zamban saboda shi ya samu tsarewa daga wannan sau da duk dan adam akwai wannan tare da shi sannan akwai kuma la'ikun da suke tare da shi su kuma suna wartarsa da kyakkyawan abu to shi ne mala ya ce tudu wannan yana daga cikin rahamar da Allah ta'ala yi wa ɗan adam da ya bar shi waɗannan makiyana shi ya galgala shi za su yi kamar yadda shi ɗan ya ci wannan alwashi gaban Allah ta'ala la ahtani kan na kanna zurriyatahu illa kalila. wannan alwashin da ya ci da gaske yake kuma ba ya bacci akan wannan to ubangiji ta'ala sai mai bada adam sai ya taimaka masa da madad ai masa abin nan taimako wanda zai fuskanci wannan waɗannan makiya da suke wannan rundunar da take ƙoƙarin halaka shi shi da malai ce fa'iza amarahu shaitanu bi amrin amarahu malaku bi amrin rabbih yayin da shaitan zai umarce shi da wani al'amari shi kuma mala'ikun sai umarce shi da da wani al'amari wanda yake na ubangiji wa bayyana lahu ma fi ta'ati min al-halak ko bayyana masa cewa bin hanyar makiyinsa din nan halaka ce in ya yadda ya bi abin da shaitan yake saka masa a zuciya to karshe fa halaka zai yi fa haza yalimu bihi marratan wa haza marratan to haka dan adam zai zama wani lokaci shedan ya iya da rundunarsa su iya cin galaba akan su jawo shi bangaren su wani lokaci kuma mala'ika ya jawo shi bangaren su wal mansuru man nasarahu Allahu azza wa jalla wanda zai ci nasara a wannan gwagwarmaya da wannan turjiya da ake yi tsakanin dan adam yana son ya bi hanyar Allah ta'ala da kuma shedan yana so ya kauce masa shi da yana so ya kauce wa hanyar Allah ta'ala shi da mataimakansa to wanda zai ci nasara ne wanda Allah ya taimaka masa ya ci nasara wal mahfuz man hafizahu Allah ta'ala shi shine wanda Allah ta'ala ya tsare malam yace wa ja'ala lahu muqamila nafsihi al-ammarati nafsan mutma'inna hakanan Allah ta'ala ya sanya masa wato abinda zai fuskanci nafsuhul amara zuciyarsa da kullum take umartarsa da sharri wato zuciyar da Allah ta'ala ya dasa a jikinsa akwai annafsu guda guda uku akwai annafsul amara bisu akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna annafsul amara bisu ita ce wacce kullum umartarsa take kullum tana umartarsa da ya laifi Kullum abinda zai rika sakawa a zuciya shine ya zai ya zai sabawa Allah abinda yake sakawa ko da shi a zuciya ya zai yayi sharri ya zai yayi mugunta ya zai yayi cuta to wannan daga an-nafsul ammaratu bis ce wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis bisu. illa ma rahima rabbi saboda wannan nafs kowane dan adam an dasa masa ita ita kokarin kullun take ta ce da shi ga wani abu amma fa in yabi wannan abin sharri ne babu ba ta umarni da alheri kuma ka duba yadda abin ya zo da sigar mubalaga ammara wato ba ƙaƙƙautawa yin umarnin take akai akai akai akai saboda haka in ya ƙetare wannan za ta gitta masa wani in ya ƙetare wannan za ta gittiyo masa wani saboda haka ba kyale shi za ta yi ba sai a nafsun lawama la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsin lawama an nafsin lawama ce zuciyar da idan mutum ya yi zunubi za ta dawo tana sa shi na dama. yana zargin kansa akan abin da ya aikata na zunubi sai ya tuba saboda haka yayin da al'amaratu ta fizge shi sai kuma nafsul lawama sai ta sa masa tunani akan abin da yake cewa abin da yake yi ba daidai ba ne, gare ya dawo ya tuba ya koma ga Allah sai kuma annabsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya haka an-nafsul mutma'inna ita ce an-nafsul radiya al-mardiya tace wanda ko da yaushe ubarnin dan adam suke akan ya aikata alkhairi to ubangiji ta ala da ya san cewa a jikin halitta dan adam akwai al'amaratu bisu sai kuma ya halitta masa ya sanya mukabilin wannan sai aka sanya masa annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna ita ce kullum ta za ta umarce shi da kyakkyawan abu yayin da al'amaratu bisu ta umarce shi da wani abu annafsul mutma'inna sai ta hada shi yayin da annabsu al'amaratu bisu ta hada shi wani abin da yake wajibi annafsul mutma'inna sai ta umarce shi da aikata shi ne malam yace waja'ala lahu wato dai yana daga cikin rahamar ubangiji ga dan adam da Allah ta'ala ya ga dama sai zubin dan adam zubi ne da babu wannan balance din sai aka samar da balance shi kuma samar da wannan التوازن في cikin halitta dan adam da haka ne ya tahaqqaqul ibtila da haka ne za a iya jarraba dan adam din har a iya gane na kwarai a iya gane ba na kwarai ba tunda da sak an yi ka kamar mala'ika to da babu wani abin da zaka yi ko da shi a gurin Allah tunda da ban kai can an yi ka mala'ika ne babu wani abin da zaka fi fi za ku fifici juna a gurin Allah da shi kamar shakan numfashin da muke yi wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya mana shi a rayuwar mu dole sai da shi za mu rayu so haka ba za ka yi wa ɗan uwanka tinkaho ba da cewa kai kana shakan numfashi ko fiye da nashi ko wani ba ka da wannan tinkaho saboda kowa haka yake a ce guda ɗaya to sai ubangiji ta'ala sai tarkibar ya haɗa ɗan adam da wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke masu masu masu kishiyantar juna aka sa ɗan adam a tsakiya kuma aka ba shi cikakkiyar dama ya karkata nan ko ya karkata nan inna hadaina hu sabila in ma shakiran wa in ma kafura fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur so ubangiji ta'ala sai ya ba shi cikakkiyar dama yadda yake da damar ya zaɓi bata haka ne yake da damar ya zaɓi shari'a yadda yake da damar ya zaɓi shari'a haka yake da damar ya zaɓi bata sauraka kaga anan babu wani abin da dan adam zai yi kuka da shi na an zalunce shi ba a hana shi damar ya zaɓi ɓatan shiriyar ba tunda an nuna masa ita an gaya masa ga yadda take wannan shine zai sa abin da Allah ta'ala ya so ya sanya dan adam a kansa ko dan adam yadda ya dauka na ibtila'i ya tabbata na ibtila'i ya tabbata da ubangiji ta'ala ce inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibal baina فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله ya bi بجلود da amana, شيني تكليف taklif na ka bauta wa Allah ka bi umarninsa ka yi kaza ka bar kaza da sama da ƙasa da duwar suka ce su a basu bisa fiɗirarsu ba za su iya a sa su akan sikelin jarabawa ba a dasa musu wani abu na sha'awa a cikinsu abastu haka iti eh, ya tsawo an aukar hankala ta a sai na tsaye Saura su sun zama masu jawuwa ne kawai a haka don haka su kaga babu maganar sakamako ko ba a kansu dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya ɗauka to ta yaya za a iya samun bambanci da sauran halittar da suka ce ba za su iya ɗauka ba shine a dasa masa waɗannan abubuwa duka a tare da shi sai a ga cewa to ya zai ci jaraba ko ba zai ci jaraba ba don aka bashi gefe guda ba a bashi gefe guda ba ya zama babu ibtila'i a ciki kamar jarabawa ce a rubuta daya biyu ko a b c a ce ka zaɓa ciki akwai daidai ciki kuma akwai kuskure to za zama da kawai guda ɗaya kuma ansar ɗaya ce aka sa ɗayan kuma ita ce ansar babu wani da zai ce zai faɗi ko aka sa faɗuwar babu wanda zai ce to shi ne malam sai yake cewa idza amaratu an-nafsu al-amaratu bis-su nahatu anhu an-nafsu al-mutma'inna yayin da rai ransa wacce take mai umarninsa da mummunan aiki za ta hana shi wani abu za ta umarce shi da wani abu ita kuma an annabtul mutma'inna wannan rai na tsatsiya mai umarni da kyakkyawan abu sai ta umarce shi da sai ta hana shi mummunan aiki wannan aiki mummuna wa idza nahathu al-ammaratu 'an al-khair amaratu bihi an mutmainna idan kuma zuciyarsa take abin a ammaratu bisu wato ta hana shi aikata wani alkhairi sai kuma zuciyarsa wacce take mutma'inna sai ta umarce shi da kyakkyawan abu fa huwa yuti'u hadhihi marra wa hadhihi marra dan adam yake wani lokaci ya karkata ya bi wannan wani lokaci ya bi wannan wa huwa lil minhuma shi na wane ne na al'ammaratu bisu ne ko kuma na almutma'inna ne inda ya fi rinjaye inda ya fi rinjaye in ya fi rinjaye wajen biyayya ga al'ammaratu bisu to ya zama dan bangaren ta saboda ka ta ci nasara ta ci galaba a kansa in kuma ya fi rinjaye a wajen abin al-mutma'inna to ya zama cikin ya ayyatu hannafsu al-mutma'inna irje ila rabbika radiyatan mardiya saboda haka wannan abin nan inda ya fi galaba Shi ne ma'auni a wurin Allah to kaga wannan ma wata rahama ce ta ubangiji da an ce da ubangiji ta'ala ya ce ba zai saka wa kowa ba zai ba zai tsirar da kowa ba sai wanda ya kasance bai taba karkata zuwa ga al'amaratu bisu ba to da da da babu wanda kuma zai zai zai halaka zai zai zai tsira a cikin abin nan dan adam to sai kasance ubangiji ta'ala ya sanya al'ibratu bil ghalib abin izina shine mafi rinjaye fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun saboda wanda ma'aunansa suka yi nauyi waɗannan sune sune waɗanda suke yin nasara to shine mala yake cewa وهو للغالب عليه منهما وربما قهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم مع معه أبدا يتي وربما ونلوكتي إن قهرت إحداهما لا سيتيرين جاي بالكلية قهرا وتسأل جاي لا wani lokaci sai a rinjaye ɗaya daga cikin wannan a rinjaye ta rinjayen da kuma za ta kuma tashi ba har abada wato maimakon ya kasance yana tuntube yana miƙewa yana tuntube yana miƙewa allawama nafsul lawama tana samun nasara a kansa ko da yaushe to wani lokaci sai a samu ɗaya daga cikin wannan tayirin jayi ko dai eh, bi su ta riga ta maki wanda shi nan ko kuma a almutma inna din ya zama tayirin jayi sai ya zama al'amaratu su ta zama babu ba ta da tasiri a tare da shi ko da yaushe wa ja'ala lahu muqabil al-hawa wa ja'ala lahu muqabil al-hawa al-hamil lahu ala wa basira kuma abinda Allah ta'ala ya sanya kuma a tare da shi wato idan muka kula na farko shi shi da yan uwansa shedanu waɗanda suke jikin ɗan adam suna ƙoƙarin halaka su shi Allah sai hada shi da mala'ika karim wanda yake fuskantarsa annafs kuma wanda ita ma cikin ƙwarin halaka shi annafsul amara. sai zama a gefe da ita kuma ga annafsul mutma'inna to yanzu abin da ya rage alhawa san zuciya shi kuma mai Allah ta'ala ya sanya masa wanda shi kuma zai fuskanci wannan san zuciya shine sai ya sanya masa maimakon wannan san zuciyan wato abin da zai fuskanci wannan san zuciyan wanda shine yake ingiza shi yayi wa shedan da'a yayi biyayya ga zuciyar da take al'amaratu bisu sai Allah ta'ala ya sanya masa nuran wa basira sai ubangiji ta'ala ya sanya masa haske ya sanya masa basira haske din da shine hasken shari'a hasken shari'a hasken alqur'ani qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hasken da yake da Allah ta'ala ya sanya na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سوراك هسكن شريا shine zai sa shi shine zai taimaka masa wajen ya murkushe sabbin zuciya domin dama abu biyu ne ko mutum ya bi shiriya shine ya bi abinda annabi sallallahu alaihi ya zo da shi na alqur'ani da sunnarsa in bai bi wannan ba to abinda zai bi san zuciya ne babu wani abu na uku a ce shi baya bin abin da annabi ya zo da shi kuma baya bin san zuciya dole ne in ya bi abin da manzo Allah sallallahu ya zo da shi na shiriya to ya kauce wa san zuciya in kuma ya bi san zuciya to ya kauce wa abin da manzo ya zo da shi shi ya sa Allah ce fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin kaga ubangiji ta ala sai ya sanya wato biyayyar biyu ce kawai babu ta uku babu wani wanda gashi nan shi tsaka tsakiya ne shi baya nan baya nan mun sha faɗa da ban abu gaskiya ce ko kana tanta ko kana kamɓata ma za ba da alhaƙi illar balal babu wani za a ce shi gashi tsakiya a ce shi dai ba tacce ba ne kuma shi ba shirye ba ne babu shi a ce shi ba sunna yake bi ba kuma shi ba bid'a yake bi ba babu shi in ba zai bi sunna ba to kuma yake yi dan dai ba haka yake zaune ba ba komai dole yana wani abu to abin da yake din sunna ce ko bid'a ce in sunna ce to sunna ne dan ko shi bai ce shi sunna bane ku ce masa sunna ne in kuma bai bi ta ba to bid'a yake bi shi yasa Allah ce ba illam yastajibu lak idan har ba su ansa maka ba ya rasula suka ansa naka kiran fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani soye soyayya zuciyar su ke bi kaga ba a ce suna nan tsakiya ba ko za su iya bin soye soyayya zuciya a'a in dai ba su ansa maka ba to babu kuma wani abu da suke bi illa soye soyayya zuciya to wannan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa din da abin da yazo da shi na alqur'ani da sunna wanda shine hasken da da malai yake magana bin sa ne maganin bin soye-soyen zuciya bin alhawa wa aqlan yarudduhu an adh ma alhawa. Allah ya sanya masa hankali wanda da shi ne zai taimaka masa wajen ya kibin son zuciya in zai yi aiki da hankalinsa duk wanda kaga cewa ya saki hanya to ya zubar da hankalinsa ne amma ubangiji ta'ala ya ba dan adam guzurin hankali ya bambance shi da dabbobi da kwari don ya iya gane cewa ga daidai ya bi ga barna ya kauce mata hankalin dan adam yana da tasiri shi yasa lokacin da aka yi ta samun takaddama tsakankanin malamai cewa hankali shi kadai zai iya keɓanta wajen sanin shirya cikakkiya ko ba zai keɓanta ba Motar zila suka ce zai keɓanta saboda haka su a gurinsu in dai mutum ya bin gaskiya ko da bai san wani wahayi ba bai san wani abu ba bai san kowane irin abu da Allah ya saukar ba Inda ya kibin bin gaskiya kawai dan mutane saboda ai Allah ya bashi hankali ya aiki da hankalin da aka bashi mana ya bi gaskiyar su kuma waɗanda suke mukabilinsu a sha'ira suka ce a hankalin ɗan adam ba shi da wani tasiri a cikin shirya saboda aka shirya daban hankali da aka ba wa ɗan adam daban to a nan ne mu haƙura na alin suna suka tsaya suka ce a'a akwai abin da hankali zai riska wanda Allah ta'ala ya halicci dukkan wani mai hankali bisa riskar wannan abu kuma ya shariku fi jami'ul uqala duk masu hankula suna tarayya a cikin saninsa kowane mutum mai hankali sawa'un ya taba jin wani abu sunan shi wahayi ya taba jin akwai wani manzo ko bai taba ji ba iya hankali da Allah ta'ala ya ba shi zai iya tantance masa ci kamar misali zalunci babu wani wanda bai san zalunci zalunci ne ba zalunci to zalunci ne saboda haka in an masa zai ce ba a kyauta masa ba ko baya ko bai san akwai wani abu wahayi ba ko alkur'ani bai ce ka ai zalunci ba wala ta zalimu ko babu wannan ka ku zalunci dan adam ya san ka cuci wani abu ne mara kyau ya san kuma ka taimaka ba wani ka tausaya masa wani abu ne mai kyau a ce ka ga wani mai bukata ka tausaya masa to kowane mai hankali ya yi tarayya akan cewa wannan aikin da kai mai kyau ne kowane mai hankali yana da yayi tarayya akan cewa gaskiya abu ne mai daɗi mai kyau ƙarya abu ce da ba ta da kyau saboda mai saboda shi a karan kansa ba zai so kai masa ba kaga ya fahimci ba ta da kyau kenan ko da shi zai yi saboda maslaharsa don ya biya wata buƙatarsa amma in ya ga mai gaskiya daɗi zai ji ashe kaga zai san gaskiya cika alkawari misali girmama bako girmama babba duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya shi tari kufi al'ukala ba buƙatar nassi shi nusus a nan suna zuwa ne domin su ƙara wato ɗora mutane kan wannan a kuma nuna musu wato a nuna musu illar kauce ma waɗannan abubuwan amma ba wai don hankalinsu ba zai riski cewa a wannan abu mai kyau ba ne shi yasa za ka ga duk wata shari'a da Allah ta'ala ya saukar ta annabawa ta yi ittifaki a nan hmm. babu wata shari'a da aka saukar aka taɓa saukarwa ta halatta zalunci ko ta halatta ƙarya ko ta halatta cin mutunci babu wata shari'a da aka taɓa yi a duniya da ta halatta wannan saboda wani abu ne da ya shi fi jami'ul ukala to amma akwai wani abu mai kyau wanda shi kuma dan adam in ba an gaya masa ba ba lalle ba zai gane ba ma yanzu a gaya maka cewa an gama sallah tsaya kai azkar hankali kawai zai baka wannan ba zai baka ba dole sai da shirya sallolin da muke na ibada mu kalli gabas mu yi kaza mu yi kaza in ba da shirya ba in ba da wahayi ba ba za mu sani ba to waɗannan abubuwa su kuma mutum ba zai iya riskansu da hankali ba sauraka duk wani abin da sunan shi ibada da za ka bauta wa Allah da shi hankali kaɗai ba zai riske shi ba sai shari'a ta shar'anta maka shi sannan hankalinka zai iya gane eh ashe ko abin da akwai maslaha a cikinsa an fahimta saboda ka kaga ashe akwai abin da dan adam zai iya riska ko da babu annabawa ko da babu littafai akwai kuma abubuwa da yawa waɗanda ba zai riske su ba sai bayan an sau aiko da annabawa sai an aiko da abin nan saboda kaga dan adam ba zai samu cikakkiyar shari'a ba sai an aiko da annabawa to wanda yasa Allah ta'ala aiko da annaba dan dan adam ya samu shari'a cikakkiya ya gane ta ya gane kuma abin da yake sa to shi yasa bin waɗannan abubuwa guda biyu Shi ne zai kauce wa ɗan adam fadawa cikin halaka ya rike abin da ya zo da wahayi kuma ya aiki da hankalin da Allah ta'ala ya bashi to wannan shi zai sa ya kauce wa abin da ya ce ittiba'ul hawa shi yasa ɗan wuta da suka tashi faɗar abin da da a ce su rike shi ba za su fada cikin cikin wuta ba za su kamu kansu a cikin wuta ba sai suka faɗi waɗannan abubuwa biyu وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أسهاب السعير لو كنا نسمع أي نسمع الوحي da mun rika jin wahayin da ake karanta mana alkur'ani da sunna muna karba muna aiki da shi kaga sun faɗi wahayi ko ko muna aiki da hankalinmu kaga sun faɗi abu biyu ba kun nafi ashabis sai to da ba mu zamo yanzu muna cikin yan wuta ba sauraka ubangiji ta'ala sai wa dan adam guzurin waɗannan abubuwa nuran wa basiratan wa aqlan ya ba shi haske ya ba shi basira ya ba shi hankali waɗanda su za su taimaka masa wajen ya rika karkacewa bin san zuciya kaga kenan dukkan makiyan da suke kewaye da shi suna kokarin su ga sun wato su ga sa su ga bayansa ubangiji ta'ala ya bashi shi kuma rundunar da za ta taimaka masa yaki kowane abu kowane kowane kowace kowace bataliya anan akwai bataliya da take fuskantar ta a bangaren sa kaga kaga za a samu balance kenan to shine malam yace fa kullama arada an yazhaba al hawa duk sanda dan adam ya yanda nufi ya bi san zuciya ya bi inda san zuciya ta kwashe shi nadahul aqlu wal basiratu wan nuru al hazar al hazar sai wannan a hankali da wannan basira da wannan haske da Allah ta'ala ya bashi su rika kiran shi alhazar alhazar shiga taitayinka shiga taitayinka shiga taitayinka shiga taitayinka zaka fada halaka fa innal mahalika wal matalifa bayna yadayka hanyoyin halaka suna nan gaba gare ka in ka bi wannan wanda yake jan ka ya wuce gaba kake bin shi shine hawa to zai kai ka ga halaka ne Gaban sa babu wani abu sai halaka ka yi a hankali shiga taitayinka wa an ta saidul haramiya in ka bi wannan zaka zama abin farautar barayi barayi za su farauce ka wa ƙuɓɓa'i tsarik da 'yan fashi saboda hanyar cike take da malalata miyagu da zarar ka bi shi to daman shi yaran su ne janka zai yi zuwa ga farayi da kuma waɗanda suke 'yan fashi in sirta khalfa hadha dalil in dai ka bi bayan wannan dan jagora shine alhawa to haka hankalin dan adam yake gaya masa ko da yaushe da hasken shirya da aka da aka da aka saukar masa kullun abin da ake karantarwa aiki kaza da kaza da kaza da kaza hanyar shedanci kakku bi ta kakku bi abu kaza kakku yi kaza kakku yi kaza in kuka bi shi kun bi kun bi khutuwatish shaytan wala tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum innahu lakum aduwwun mubin kakku bi hanyoyin nan na shedan shedan din nan babban makiyin ku ne mai bayyana kiyayya yace fa huwa yuti'u an-nasiha marratan fayabinu lahu rushduhu wa nushuhu fa huwa shi dan adam yuti'u an-nasiha marratan wani lokaci sai ya bi mai masa nasihar wani lokaci ya bi shi ya karbi nasihar fayabinu lahu rushduhu wa nusuhu sai ya gane cewa eh lalle wannan mai bin nasiha din nan mai hankali ne ko mai nasiha ne sai da hankalinsa da nasiha sa su bayyana gare shi ya gane cewa eh mai kira na bar wannan hanyar lalle mai hankali ne kuma lalle shiriyar ce kuma lalle nasiha ce wa yamshi khalfa dalilil hawa marratan wani lokaci kuma kawai yayi kunnan koshi guye ta bin wannan wannan dan jagoran san zuciyar nashi fa yuqta'u alaihi tariq tafiya sai tafiya sai hada yan fashi su yi masa fashin hanya wa yu'khadhu maluhu a kwace masa dukiyarsa wa tuslamu thiyabuhu rigar jikinsa ma a cire masa ya wayi gari tsirararsa to abin da yake nufi anan in ya bi san zuciya yadda wanda ya bi yaron barayi wanda zai ja ka zuwa ga inda suke in ka bi shi karshe za ka rasa abin da ke tare da kai na dukiyarka wataƙila hatta kayan jikinka masu kwace don sukan yi haka su kwace har kayan mutum wai kare bi su da zai bi su tsirara ne saboda haka sai su kwace dukiya sai su musu kwace su bashi tumfur zigidin dole ya samu guri ya kakkame yana jiran wanda zai kama su taimako ba magana ya bi su a baya to haka san zuciya take jan mutum har zuwa ta kai shi zuwa ga makiyansa ya wayi gari ba shi da komai a cire masa tsoron Allah a cire masa tsantsini a cire masa tsoron Allah a cire masa kunya karshe ma a cire masa imanin duk a raba shi da su fa yaqulu tura min aina utitu in ya samu kansa cikin wannan halakar kuma ya rika ya jama'a ta ya haka ta faru ta ya haka ya aka iya bullo min haka ya ce wal'ajam abin mamaki kuma annahu ya alamu min aina utiya ya san ta inda abin ya faru eh ya bi san zuciya ga wanda ya san halaka ce da ya yi aiki da hankalinsa ya saurari shiriyar da ake gaya masa ba zai halaka ba amma ya yadda ya bi su kuma sai ya samu kanshi cikin matsala ya rika cewa ya aka yi ya aka yi ce to wannan shefi komai mamaki ويعرف الطريق التي قد قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها يا سن هنير da yabi aka yi masa fashi aka kwace masa dukiya amma yace ita ita zai bi wani ma zai biya halaka amma ko ba zai saki hanyar ba gashi ya kai ga wani matakin da ya fahimci cewa wannan hanyar babu alheri a cikinta ta to amma saboda sun riga sun yi tamakkuni a kansa sun riga sun shanye shi sun fi ƙarfinsa sun mamaye masa zuciya to ba zai iya rabuwa da su ba akwai wanda za ka ga sai dai kawai rika cewa sai dai a yi mana addu'a wannan abu da ya kuma riga mun shiga haruya ba no going back ba shi kenan ya tafi li'anna dalila ha qad tamakkana minhu saboda dan jagoran ya riga ya ci karfinsa wata hakkama fihi ya zama shi yake sarrafa shi shi yake jujjuya shi shi yake cewa yi nan ya yi binan ya bi tsaya nan ya tsaya waka wuya alaihi ya fi karfinsa ya nuna masa fin karfi walau a ba'afahu bil mukhalafati lahu da a ce shi dan kadam lokacin da shi dalilul hawa wanda dan jagorar na san zuciya da lokacin da ya jawo shi shi kuma zai nemi raunana shi ta hanyar saba masa abinda zai raunana shi wannan dan jagora shi ne masa biyayya saba masa waza jarahu idza da'ahu ya daka masa tsawa yayin da ya je na kiransa ce baka isa ba wa harabahu idza arada idan arada zahu in ya zo kama shi kuma ya tsaya ya ga inda karfinsa ya kare ya yaƙe shi iya karfinsa da a ce ya yi haka lam ya tabakkar minhu ba zai iya cin karfinsa ba ba zai ci galaba a kansa ba da lokacin da son zuciyar ta fizge shi ya cije ta ce ya yi gabas ya ƙiyayi yamma ya ƙiyayi tsaya ya tafi dukkan wani umarni ya saba masa ya daka masa tsawa ya tsaya tsayin daka ya yaƙe shi to da san zuciyar nan ba zai yi nasara a kansa ba walakin huwa makkanahu min nafsihi sai dai kawai shi dan adam din wannan shine ya bada kansa shi ya mika masa kansa wa huwa atahu yadahu ya bashi hannunsa yace ga hannuna na kama je ka inda duk kake so ce fa huwa bi manzilati ar-rajuli yada'u yadahu fi yadi aduwwihi ya ce matsayinsa kamar mutum ne da zai ɗauki hannunsa ya sa a hannun faya siruhu sun mai sumuhu su al'aza makiyinsa ya kama shi ya ɗaure shi kuma gana masa mummunar azaba shi ya kai kansa shi ya miƙa kansa da haka yana cikin azabar makiyinsa fahuwa ya sagisu fala gasu yana neman agaji ba mai kai masa dauki fa haka zal abdu yastafiru lishaitani wal hawa wa li nafsihi al abara to haka dan adam yayin da zai bada kansa ga shaidan ya bada kansa ga san zuciya ya bada kansa ga zuciyarsa wacce take umartarsa da mummunan aiki ya miƙa wuya ga waɗannan makiyan nashi duka ya sallama musu ragamarsa su jashi duk inda suke so sun bai tsulubul khala sannan ce yana sanya ya kubuta fa ya azizu anhu karshe ba zai iya ba sauraka ubangiji ta'ala ya bashi dukkanin dama ta yadda zai yaki waɗannan makiya nashi amma ya watsi da damammakin da ubangiji ta'ala ya bashi ya yi saranda ya sadu da ya miƙa wuya ya sallama kansa to kuma daga baya ce zai tsira babu halin tsira saboda sun riga sun ci karfinsa sun gama da shi na'am amma an buliya Abdu bima buliya bihi to yayin da Allah ta'ala ya jarrabu bawa da abin da ya jarrabe shi da shi ya jarrabu bawa da waɗannan makiya nashi wanda suke ta kawo masa farmaki ba dare ba rana suke tsamfare da shi ba kuma za su rabu da shi ba har zuwa komawarsa ga Allah ba wani ɗan adam da zai rabu da waɗannan abubuwa suna jikinsa suna tare da shi layyaka dai kawai ya yi amfani da damammakin da ubangiji ta'ala ya bashi mala ce yayin da Allah ta'ala ya jarrabi dan adam da abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i u'ina bil asakiri wal wal husuni sai aka bashi tallafi agaji taimako na sojoji wal da makamai wal husun da ganuwowi wanda zai shiga ya katange kansa wakila lahu aka ce da shi qatil aduwaka wajahidhu ka yaƙi makiyin nan naka yi jihadi a kansa. fa junud aljulud galin nan daban-daban khudh minha ma shi'ta ebi bataliyar da kake so a ciki ebi sojojin da duk kake bukata su taya ka yaki a ciki ga sunan wa hadhihi aludadul bas minha ma ita ga ainihin kayan fada nan da kare kanka sulke da garkuwa da wacece duk ga sunan an aje maka sanya wanda kake so a ciki wa hadhihi al-husul tahassan minha bi ayi hisnin shi'ta ga kuma ka ganuwoyi nan da zaka shiga ka boye kanka ka rufe tsakaninka da makiyinka shiga kowace ganuwa kake so ka katange kanka wa rabit ila al-maut kai ta zama kana dakon a makiyinka kana riba zaman ko ta kwana a wannan guri da makaminka da sojojinka da ganuwarka da take tsare da kai har zuwa mutuwa babu ranar da yakin zai kare har ka koma gida sai bayan mutuwa fal'amuru qarib ka zauna har ka mutu abin ba daɗewa wannan riba ɗin da za ka yi ba mai tsawo ba zaman ka kuna wannan fafatawar da waɗannan ba daɗewa zai yi ba saboda muddarsa shi ne muddar rayuwar duniya rayuwar duniya nawa take ko shekarar annabi nuhu aka ba mutum eh yanzu annabi nuhu yana nan so kaga ashe kaɗanci? ce saboda da zai zo kusa yake saboda ka wannan fafatawar da kuke yi da ribadin da kake yi yanzu ka ɗauka ba daɗewa zai yi ba zai ƙare a nan abin da yake nufi da ganuwoyi da sojoji da su da abin da zai zo mana da su a cikin littafin na al'azkar ɗin da zai kawo mana kusan littafin duk magana azkar ne to azkar ɗin da za ka yi da safe da daddare da yamma da kwanciya zaka ka fita daga gida ka dawo gida zaka ci abinci su ne waɗannan shirin da Allah ta'ala ya aje maka aka ce ka iba ka iba ka katange kanka ka tsare kanka to hmm. ne yake nufi anan saboda bala'in da yake gefe da kai mai yawa ne ba yadda za ka iya tsare kanka sai da waɗannan makaman da ubangiji ta ala ya aji maka su ne a nan za mu zo mu karanta nan duk shimfiɗa yake maka don ya gaya maka muhimmancin abin da zai zo maka da su a cikin littafi an gane ko? to amma yana gaya maka shi don ka fahimci yadda al'amarin yake ka fahimci a ciki menene a kewaye da kai saboda kowa ya san cewa tsaka tsundum yake makiyansa ne kewaye da shi kowanne da bugun makami da me zai kare kansa ne zai cito gafa abinda za ka kare kanka kuma wanda yakin kakkaza ta na ɗan lokaci ne na'am lokacin kaɗan ne amma fa har zuwa mutuwa ne har zuwa mutuwa ne ya ce wa muddatul ya yasiratu jiddan lokacin da ka yi riba nan kai dako yi zaman shirin ta kwana ce ba ta da yawa lokacin baya da yawa faka annaka bil malik al a'zam qal arsala ilayka sai kaga dan lokacin fit ya zo ya kare sai babban sarki mai cikakken iko ya aiko masa da manzanninka ya aiko maka da manzanninsa su je su taho da kai aikinka ya kare falaka ka ila dari su kai ka gidansa ka gama abinda zaka gama wastarahta min hadha al-jihad ka samu hutawa daga wannan gogurmaya wa furriqa bainaka wa bain aduwika an raba tsakaninka da makiyinka kuma kenan har abada wa utlikta fi daril karamati tataqallabu fiha kayfa ita. a sake ka a saki mararka a baka cikakken yanci a gidan karamci ka yi ta waye da kake so wasu jina aduwuka fi as'abil hubusi kuma a je a daure a rufe makiyinka a cikin mafi wahalar kurkuku wa anta tarahu fi sijni kana ganin shi a cikin wannan kurkuku allazi kana yuridu an yudi'aka fihi qad adkhalahu gurin da shi yake so ya jefa ka ciki gashi nan shi an shigar da shi ciki wa ughliqat alayhi abwabuhu an rufe masa kofofin da babu fitowa wa ayisa min al-khuruj wal faraj ya fitar da tsammanin babu fita babu yayewa wa anta fi mashtahat anfusuka kai kuma kana nan kana ta samun abin da zuciyarka ke so wa qarrat aynuka abin da ranka idan ka zai farin ciki da ganin sa jaza'an ala sabrika fi tilka al-muddati yasira sakamakon haƙurin da kai na wannan dan takaitaccen lokaci shine rayuwarka ta duniya walzumika tsagara lil riba riba da yadda ka tsaya kai ka ci a kan iyaka baka bari ya shigo maka fagen ka ba وما كانت الا ساعه ثم انقضت وكان الشده ابتدى ان sai ka ga al'amarin kamar dan fishane na lokaci ya zo ya wuce kuma kamar ba a taɓa shan wata wahala ba saboda haka wannan shine abinda ibn al-qayyim yake kokarin ya nuna wa ya nuna maka cikin salo na magana yadda zaka fahimci abin karara ya sa maka shi a cikin hoto sai da zaka ga hoton abin ba kawai ya ce maka kana cikin hadari ba a ya suranta maka ya hadarin yake saboda ka ganka cewa kasancewa fa a kewaye kake abin nan da zai baka shine katangarka shine ka in ba haka ba to ka sani tsirara kake a gabansu dukkan wani mashi da wata kibiya da wani makami da za su harbe ka da shi to ba ba zai samu mai wani shamaki ba sauraka abubuwan da zai ambata a nan ba karamin shamaki za su baka ba daga dukkan waɗannan abubuwa na bala'i da suke tunkararka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh